lahadi watan ramadan yana da kwana tara alif uku hijiriya kuma yau goma ga watan hudu shekara ta biyu da shekara ta 2022 miladiya a wannan masallaci na fcda wanda yake area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja Allah ya ƙara sada mu a wannan yammaci domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma na azumi da muke yi wanda muke cikin suratu tauba sura ta tara muna ayata mun kalmala aya ta 122 wannan kuma shine zaman mu na bakwai a wannan jerin zama maki da muke yi da mun fassara ayoyi kusan hudu kenan yau kuma insha Allah za mu shiga aya ta biyar a cikin tafsirin bana shine za mu je aya ta 122 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ya ce wa ba kanal mu'minuna bai dace a ce muminai liyan firu kafa a ce sun fita yaƙi gaba ɗaya ba falaula na fara min kullu firkatin minhum ta'ifatun da abin da ya dace shine a kowane taro na jama'a a samu 'yan wakilai su fita yaƙin liyata faƙahu fi din domin wanda aka bari koyi addini su fahimce shi waliyunzuru ƙaumahun idza raja'u ilayhim kuma sai su wato yi wa mutanensu da suka fita yakin wanda ba sa nan aka samu wannan ilimin izara raja'u ilayhim in sun dawo gida sai su musu gargadi da wa'azi akan abin da suka koya wanda su mayakan ba su san shi ba la'allahum yahzaruna wataƙila in aka yi musu hakan za su ji tsoron saba wa Allah subhanahu wata'ala kuma su bi dokokinsa to ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya yi bayani akan jihadi da kwadaitar da muminai akan fita jihadin sannan kuma da kausasa harshe akan waɗanda ba su fita jihadin ba da kuma kubutar da waɗanda suka ki fita jihadin kuma suka faɗi gaskiyar al'amari to sai zanto a dole musulmai hankalinsu zai fi karkata zuwa ga jihadi sai masu da kamar babu wani abu da ya zama wajibi a gare su in ba jihadi ba za su yi hankurin kudin an tashi yaƙi kawai a dinga fita gaba ɗaya to kuma a gefe guda ba jihadi ne kaɗai yake jihadin yaƙi ne kaɗai yake gina al'umma ba akwai wasu abubuwa masu mahimmanci suna da suke gina al'umma wanda daga ciki akwai batun ilimi ko kuma aka ce mutane su tattara gaba ɗaya su tafi jihadi ba a bar wa'anda za su je su koyo ilimi ba su za a samu karancin ilimin ko da akwai yawan jarumai to sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya domin bayanin mahimmancin kuma in an samu wanda za su ta jihadi to kuma a samu waɗanda za su ta nemo ilimi domin a haɗa tsakanin kare kare ƙasa da al'umma ga biran barna ta maɓannata wanda za su yi ɓanna da hannu da kuma kare al'umma da ƙasa daga ɓannar da za a yi ta da ƙwaƙwalwa amma duk da haka malamai sun wa wannan ayar fassarori daban-daban duba da asbabun nuzul na ita ayar al'imam ibn jarir tsabari allah ya ji da rahama ya kawo wato hanyoyi guda hudu na asbabun nuzul na wannan ayar wanda kowace hanya tana ɗaukar tafsiri daban da ɗaya hanyar bari mu tafi rihila kaɗan zuwa jami'ul bayan na imam tsabari allah ya ji ɗansa da rahama mu ji irin yadda ya sukuwa ya zamiya wajen kawo bayanan ko kuma mu taƙaita kafin isa zuwa ga koro isnadi bayani na farko aka ce wannan ayar akwai ra'ayuka guda biyu kowane ra'ayi daga cikin biyun kuma yana da ra'ayi ɗaya a ƙarƙashinsa sai zama ra'ayi hudu kenan biyu kowanne ya rabu biyu kun ga ra'ayi hudu kenan ra'ayin farko ya tafi akan cewa ayar ba akan jihadi ta sauka ba magana ce akan jihadi wata magana ce daban to wannan akwai ra'ayi biyu ƙarƙashin wannan ra'ayi na biyu kuma shi kuma an ce akan jihadi ne shi ma akwai fuska biyu kun ga muna da fuskoki hudu kenan ko mu fara da wanda suka tafi akan cewa ba akan jihadi ba ne suka ce wannan ayar kwata-kwata ba kan masu jihadi take ba akan masu zuwa madina ta sauka domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yayi wa mudar bakar addu'a saboda da suka addabe shi sai ya roki Allah ya jarrabe su da shekaru masu tsanani wanda za su yi fama da yunwa da ƙaƙanika a cikin shekarun to sai zama akwai wata ƙabila daga cikinsu da bala'i ya bala'i ba abin da za a ci ga yunwa sai suka ga to abin da ya kamata su yi kawai yanzu madina akwai abinci kuma akwai yalwa a madina kawai su yi da awasun musulunsa su tattaro mazansu da matansu kwansu da kwarkwatarsu yaransu da ƙananansu kawai su taho madina to kuma ƙa'idar shi ne idan dai aka samu cinkoso a wuri in ka tambayi masu tsarin birane da zamantakewa da kuma masu tsarin tattali za su gaya maka cewa hatta ƙa'idoji na ilimin zamani sun ƙara tabbatar da cewa duk lokacin da al'umma ta ƙaru a cikin environment inda mutane suke rayuwa to ana ƙara samun demand ana ƙara samun bukata na abin da za a ci da kayan masarufi da sauransu to kuma yawanci a ɗabi'a ɗan adam gwargwadon buƙatuwa zuwa abu gwargwadon daraja abu saboda haka yanzu da can gashi population adadin mutanen madina muƙaddara mu yi misalin da za a gane gwari-gwari akwai mutane dubu biyar suna zaune a madina sai mutanen wani gari ka cokan suka zo wanda adadinsu kuma ya kai dubu ɗaya da dari biyar ko dubu biyu to a hankalce da kuma a ƙa'ida ta tattalin arziki idan akwai mutum dubu biyar to yanayin supply na abin da za su rayu da shi abin abinda zai zama reserve galibi reserve baya huce kaso 25 bisa 100 na adadin abin da za a da yawanci ko da budget ne in za a yi contingencies da suka huce kaso 25 bisa 100 ba saboda shi ne mafi mafi yawan abin da a hankalci ake tunanin za a iya bukatuwa zuwa gare shi ko ba lallai ma a bukace shi ba to kai ka san mutum dubu biyu su zo su karu a cikin mutum dubu biyar za su yi muzahama da su a cikin asalin abin da aka tanada wanda al'umma za su don haka abin da kuma aka yi supplying ba zai isa hatta wanda aka ajiye na reserve da contingencies wanda saboda buƙatar waɗannan mutanen ne na asali to kuma waɗansu sun zo sun karu sun cinye asalin kuma an shiga cikin reserve ɗin to kaga dole za a samu scarce za a samu ƙarancin abinci da kayan masarufi to kuma a ƙa'ida ta tattalin arziki dai har yanzu duk lokacin da aka samu ƙarancin abinci da kayan masarufi to farashi yakan tashi yana ɗaya daga cikin dalilai na tashin farashi shine ƙarancin abin da ake siyarwa to da suka zo madina kuma sai ya zanto sun haifar da wannan matsalar abin da ake tanada adadin dabinan da ake da shi adadin alkamar da ake da ita adadin ruwan da ake da shi tun da madina ba ta da yawan ruwa rijiyoyin madina ƙididdigaggu ne kuma akwai wanda kafewa suke yi kafin wani lokaci su kawo to sun sa farashi ya ɗaga abinci ya yi kaɗan sannan kuma har yanzu daga cikin abin da overpopulation yake haifarwa idan aka samu mazauna sun yawa a waje to hatta sharar wajen da ƙazantar wajen da polishin irin gurɓacewar iska da yawan hayaniya shi ma zai ƙaru to kuma yanayin al'ummar da take wurin idan a yanayin sabanta da sai a tsawon shekaru yanayin lafiyarsu da jikinsu ya saba da wannan yanayin da abin da ya ƙaru to kuma shi ma zai iya haifar da matsala ta rashin lafiya to kaga cinkoso ya zo ya haifar da matsala kuma yanzu a zo a ce musu sun zo kuma sun ce sun musulunta kuma sai aka gano ashe ba musuluncin ne a gabansu ba zuwan kawai abin da ya kawo su ke da sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa in dai ku musulmai ne muminai kuma sannan abu na uku suna kuma yi wa manzon Allah ba gori cewa ai fa mu fa muminai ne fa Sai sa aka ce walan ma yadkhulul imanu fi qulubikum tukunna imani bai shiga zuciyarku ba tukun kawai dai ku ce aslamna musulunta kuka yi kuka ce kun musulunta amma an gano ba imanin bai zauna a ku ba to sai Allah ya ce ma kana almu'minuna liyanfiru kafa in mu'mine ne ku na gaske dan za ku zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama karbar addini da kuma karbar ilimi to bai kamace ku a matsayin ku na mu'mine ku tattaro gaba ɗaya ku taho Madina ba in da gaske ne falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun me isa a cikin kutun da gida-gida ne family-family ne a kowane family a samu wakilai Ba'ifa kuma tana fara daga mutum biyu ne wasu ma sun ce kai mutum ɗaya ma kamar da ƙurƙuri ya tsara a cikin tasiri. a samu wakilai su zo madinan liya faƙa fi dini in gaske ne su zo su karɓi addinin a koya musu addinin in sun koyi addinin wani wal yunziru qaumahum idza raja'u ilayin in sun koma gida sai su zo mutanen su wa'ayi ya yahzaruna la'alla in sun musu wa'azi za su guji za su ji tsoron saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimci wannan ko fasara ta fito to sai ra'ayi na biyu kuma cewa ma kana almu'minuna liyansiru kafa wato wa'ansu mutane ne a kusa da Madina sai suka shagala da da'awa suna shiga suna tallata musulunci a ƙauyuka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai munafukai suka ji labari sai suka dinga bin wa'annan mutanen suna cewa ku dan Allah yanzu ana can Madina a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ta abubuwa na falala ana fita yaƙi ku kuma nan kun shagala da kiran mutane kuna wani da'awa sai suka kamar haka ne sai suka ce to abinda za a yi gaba ɗaya suka haɗu sai suka fasa wannan da'awa sai suka tattaro kwansu da kwarkwata su sai suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su zo su koyi addini kaga dai shi ma ba akan yaƙi ne ko sai Allah ya saukar da ayan nan a kansu cewa ma kana almu'minuna liyansiru kaffa ba daidai ne ga mu'minai a ce sun tattaro gaba ɗaya sun baro aikin da'awa sun taho Madina ba sai zama kenan ju'ila lil kalami muftaradan مقتضى عفوا ما كان المؤمنون ليتركوا عمل الدعوة ولينفروا كافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة توميزي هنا أتكنس أسامو وكيلي زو مدينة ليتفقهوا في الدين su zo su koyi addini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa liyunziru qaumahum idza raji'u ilayhim sai su koma in sun koma sai su kuma yi wa mutanen su wa'azi la allahum su ji tsoron sabawa Allah wannan ma ta fito to sai Allah kawo mana kujera akwai malami guda yake sai ma kana almu'minuna liyansiru kafa sai magana ta uku ah, shine akan yaƙi yanzu biyun nan da za mu faɗa duka akan yaƙi suke yi magana ta farko aka ce abin da ya faru shine lokacin da aka yi wa waɗannan mutanen aka yi musu ta a cikin surafi tauba saboda ƙin zuwa yaƙin tabuk kun ga ba a ƙyale su ba har yanzu an ku tun daga malakun idza lakumun firufi firu fi kusan aya ta arba'in da wani abu kun ga yanzu gashi mun tafi aya ta ɗari da wani abu har yanzu ba a daina wannan magana kuma za fa a dawo a sake yi wai za ma unzilat suratun za tana nan tafi to sai musulmai suka ji tsoro to da suka ji tsoro sai suka ɗau azamar cewa to fa yanzu daga yau duk wani yaƙi da manzo Allah sama zai je ko yayi aiki a tafi ba wanda zai ba wanda zai zauna a gida sai zama manzala sama zai aike da za a ɗan tafi a kai wani atisaye wanda bai huta a ce mutum talatin sun fita ba amma da an ji labari sai ga mutum ɗari biyar sun fito to shi ma kuma wannan zai iya haifar da matsala ya shek faddal faddal faddal faddal a ah, eh, faddal faddal ma inda mushkila faddal ma'ana <laughs> to sai ya zanto shi ma zai kawo matsala matsalar me zai kawo dole in za ta tafi sai manzo Allah sama yayi sponsoring din ana buƙatar mutum talatin an samu mutum dubu biyar ratio din ba za ka iya balansin ba dole a yi gargaɗi sai Allah ya ce a to ma kana almu'minuna liyanfiru kafa ba daidai ne daga za a tafi yaƙi a ce duk musulmai kowa ya taho ba. falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun a'a me zai hana a kowane tawaga ta al'ansar wal muhajirun kuma su ma a gidajen da suke da su a cikinsu a samu wakilai wa'yansu su tafi a tafi yaƙin in an tafi yaƙin to anan fassarar da ya tafi ƙahufin din za ta canja kun ga a can da ya tafi ƙahufin din a wajen manzan Allah ne ko sasa yanzu da ya tafi ƙahufin din sai mu mai da ita yaƙin wayannan mutum talatin ɗin alal misali da za su fita yakin iyasu ake bukata ko mutum ɗari uku to su tafi in sun je yaƙin za su koyo darasi domin za su ga mutane ne irinmu amma Allah ya fifita mu da imani su bai fifita su ba wannan zai ba su ilimi kuma za su gane cewa yadda Allah ya ɗora su ya ba su nasara da imaninsu Allah ya ba su nasara wannan kaga shi ma karatu ne sannan wayannan mutanen da Allah ya kaskantar da su aka cinye su a yaƙi ba komai ne ya janyo haka ba illa saba wa Allah to wal yunziru qauman sai su dawo su yi mutane garɗi sai kun ga ku wallahi da muka je yaƙin nan wallahi abin da ya faru ka ga mutum da ƙarfinsa da komai amma an kai shi ƙasa to la'allahum yahzaruna su mutanen Madina za su ji tsoron saba wa Allah dan kar abin da ya faru ga wayancan su ma ya faru gare an ji fassara ta uku ko sai fassara ta hudu واختارها ابن جرير الطبري رحمه الله وابن القيم وغيرهما من المفسرين والعلماء fassara ta hudu shine ita ma gaba da yakin ci ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa magana ake akan yaki kuma yadda aka saba abin da yake zuwa a zuci shine in za a tafi yaki in an tashi list komai yawan rundunar da ake bukata to ba daidai ne a ce musulmai su fita gaba ɗaya ba ya kamata musulman a samu wa'anda bayan wa'anda suka fita yakin ko a samu wa'anda za su fita wa'anda suka isa falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun to a ware wa'ansu mutane a cikin musulman su abassil ya tafaqahu fi din su fahimci addini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim in ya so idan mutanen sun idan sun dawo wajen mutanen su su ba su wa'azi da gargaɗi la'allahum ya zaruna don su yi tsoron wa Allah subhanahu ta'ala a ibn al-qayyim Allah ya kansa rahama a cikin a'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin ya rinjayar da wannan wannan ra'ayin haka zalika ibn jarir at-tabari a cikin jami'ul bayan fi tawil ayatul qur'an wannan na kawo muku sune a jumlace sai ya zamanto a taƙaice jiktisar ayar makanar min aliyanfiru kafa akwai ra'ayi biyu kowane ra'ayi yana da fuska biyu ra'ayin farko ba akan jihadi ba ne akan wani abu ne daban to akwai fuska biyu ra'ayi na biyu akan jihadi ne shi ma akwai fuska biyu to sai ku ji ruwayoyin kamar misali yanzu a muje mu duba ibn jarir tabari Allah ya kansa da rahama da ya kawo ayar sai yake cewa ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عناه الله بهذه الآية وما النفر الذي كرهه jami'il المؤمنين yace sannan malamai masana tafsiri suka yi saɓani akan me Allah yake nufi da wannan ayar kuma da aka ce falaula na fara me ake nufi da annafarun ta cikin wannan ayar wacce Allah bai so a ce mumine gaba ɗaya sun yi annafarun nan ba a nan duk mai hankali zai koyi yadda ake tafsiri tafsiri ya ƙetare tarjama ya shiga bayanin mai Allah yake nufi in kuma kana so ka fitar da abin da Allah yake nufi sai ka fara jin shin Allah da kansa ya yi bayani ko manzansa ya yi bayani to anan falalar tafsiri bil ma'sur take fito. kuma shine in an gaya maka zaka samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba za ka tafi kana tunanin ko ra'ayin malam wane ne ko ra'ayin malam wane bane kuma hatta magabata da ake kafa hujja da maganar su a ce wani a cikin salaf ya ce kaza dalili saboda ya kafa hujja da magana Allah da sa ne ko kuma maganarsa ta fi kusa da magana Allah da manzansa ta fi kusa da ma'anar magana Allah da sa wannan shine ma'anar abinda ahlul asar suka tafi zuwa gare shi sai ce qala ba'dhum wasu malaman suka ce huwa nafarun farun min ƙaumin kanu badiyati wato wasu mutane ne a ƙauye suka tarkato gaba ɗaya suka taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yi an-nasa islama wanda asali maza ya aike su ne su je su yi da'awa falamma nazala da Allah ya saukar da ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah sai su to ai mu ma muna cikin ahli almadinati ayan mu in sarafu an albadiyati sai suka to bari mu bar kauyen nan mu taho dan ayi da mu khashyata an yakunu mimman takhallafa anhu dan tsoron kar zama cikin wa'anda ba su tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa mimman umiya bil aya kasu zama kuma da su ake a aya fa'anzal Allah ta'ala sai Allah ya saukar da makan al'u'minuna liyansiru kafa al'aya wakari hansira fa jami'ihim min albadiyati ila almadina kamar Allah ya saukar da ayan ne dan ta nuna kyamar bai kamata su baro aikin a su taho gaba ɗaya ba to me fa'idar karanta nan daga ibnu jarir kun gani wajahin da na kawo munafukai ne suka ziga su suka dawo to wannan ma akwai ita ma wannan magana sanan amma dai a tartibin ibn jarir ya fara kawo wannan to wannan ya kawo maka a matsayin insha'i kaman statement ne to me hujjarsa sai ce maka zikiru man qala zalika bari in gaya maka waɗanda suka faɗi wannan magana Dan ka san ba ni na faɗa da ka ba sai koro hadisi da sa ta hanyar muhammad ibn amr ƙala haddasa abu azim ƙala haddathani isa an abi naji an mujahid ibn jabar kenan wanda imam shafi'i yake cewa idza ja'aka tafsiru an mujahidin fa hasbuka bi duk tafsiri in kana neman tafsiri kaji an ce mujahid ya ce to aje duka wani zato dauki maganar mujahid saboda ya ce na zauna a gaban abdullahi dan abbas so bakwai ina sauka alqur'ani duk aya sai na tsaye da shi na tambaye shi yaushe ta sauka a ina ta sauka maza sama yana bacci ta sauka ko idan sa biyu a gida yake ko yayi tafiya da sanyi ta sauka ko da rani akwai ayar da ta shafe ta ko ita ta shafa wata ayar da duk abin da ayar ta kunsa ce kowace aya ta qur'ani sai na tsaye da shi na masa wannan tambayar to kawo ku ai ibnu jarir ya ya kare magana ko tam sai ce wa ma kana min liyanfiru kafa qala nasu min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kharaju fil badiyati fa asabu sai ka wannan ra'ayin da ibnu jarir ya faɗa wannan kuma shi zaka samu a cikin zadul masir na ibn al-jawzi shi kuma sai taƙaice shi sai ce ko an rawaito shi daga mujahid kuma ibn kasir har ila yau ya koro shi a cikin tafsiri shine ra'ayi na na biyu da ya kawo yace wa qala mujahid bi ikhtisar kenan daga ji ka san istifada min tafsiri ibn jarir Allah ya ji sa da rahama sannan bayan nan ya kawo ra'ayin bayan ya kawo ra'ayin mujahid da ruwayoyi sai ce wa qala akharuna wasu malaman kuma suka ce ma'ana zalika wa ma kana al-mu'minu firu jami'an ila aduwwihim ana nufin kar mumine gaba ɗaya su tattara daga madina su fita su fuskanci makiyansu wa ya turku na biya hun wahada su ban manzo Allah sa shi kaɗai sai ce to ga wa'anda suka faɗi wannan sai kawo hadisi da isnadin sa haddasa haddathani yunus qala akhbarani ibn wahab قال ابن زيد في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة ليذهبوا كلهم فلولا نفر من كل حي وقبيلة طائفة وتخلفت طائفة وتخلف طائفة ليتفقهوا في الدين أي ليتفقه المتخلفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين ولينذروا ولينذر المتخلفون الناثرين إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سيدما liyunziru qaumahum su na gidan ne idan wayancan sun dawo sai sanda ba kwanan ku annabi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kun ga ma'anar ta fito ko to wa qul fi fi fi baqiyat aqwal allati da aka ba sai mun tsawaita ba raguwa aqwal din ma duk in kun koma cikin tafsirin babari da tafsirin ibnu kathir da tafsirin al-imam imam ibn al-jawzi Allah ya ji ansa rahama imam al-baghawi imam al-shawkani da duk wanda suke da itina'i da at-tafsir bil ma'sur da imamu Suyuti Allah ya ji kansa da rama a cikin ad-durrul mansur sai mu koma wa ayar Allah ya ce ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharuna liyanfiru kaffa an-nafaru in an ce an annafaru ana nufin mutanen da suke daga uku biyar bakwai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani a wurare guda biyu ko da wannan ma'anar ɗaya a cikin suratul jinni farkon suratul jinni ɗan karanta mana muji قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن kaga yace nafarun min aljin wa tawaga ta aljin mutum bakwai aka ce alal qaulir raji haka kuma Allah ya faɗa a cikin suratul ahqaf ne ko wa israfna ilayka wa israfna kaga anan shi ma da waccan ma'anar da irin ta cikin ta cikin suratul jin amma annafir su kuma su tawagar da aka kira su su fita yaƙi annafir kenan ita tawagar gaba ɗayanta ita ce annafir kira kuma a fita yaƙi shine alistin far in kun lura jiya za ku ji na maimaita ta a cikin ayar ma kana li ahlil madina muka ce wasu malaman suka ce wajibi ne da duka 'yan gari idan tun firu in aka yi kuwa aka ce kowa ya fito daga nan ne ma lokacin da abu sufiyan ya fito da tawaga sai zanto tawagar tasa ita tana ɗauke da ayar raƙuma ne to sai ake sai musu al'ir shi kuma abu jahal da ya fito da tawagar yaƙi sai ake sai musu annasir to sai zanto a cikin makka dole ya zanto ka ci biyu ko ka ci ɗaya a tsalla in ma dai da dukiyarka a can wata abu sufiyar ya tawo da ita daga sham to ka fito ka kara dukiyarka sai zama kana da rabo a al'ir kuma kana da rabo a annasir ko kuma ya zanto ba dukiyarka a can amma ka zo ka taimaka a kara wannan dukiyar domin a gina tattalin arzikin maka sai zama an tafi nasir walasta fil'ir ko kuma ya zanto kana da dukiya a can amma yanzu ka sadaukar da wani kaso na dukiyarka in kai ba za ka iya zuwa ba a fito yakin sai zama an ta fil'ir walasta fil nazir to in aka samu wanda ba shi da kwarin da zai fito yaki kuma dama ba shi da ko sisi a can in sai a ce laisa fil'iri walan nazir ba shi ga tsuntsu ba shi ga sarko to sai zama ba karin magana har yanzu ana cewa ai fulanin laisa fil'ir walan nazir ba shi da ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko shi kuma al'ir shine ayarin da yake dauke da ababen hawa kamar raƙuma ko jakuna sannan kuma amma da sharadi ya zama akwai kaya a tare da su na kasuwanci kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratu Yusuf alaihi salam sai ko dai wasu alil واسأل القرية التي كنا فيها والعير الذي أقبلنا فيها وإنا لصادقون kaga wal'ira allati aqbalna da kuma tawaga ta raƙuman da muka taho da su amma kuma shi kansa raƙumin ana ce masa al'ir idan kuma ya zama jaki ne a karamakumullah za a ce masa al'ayir bi fatahil ain to ma kana almu'minuna al-imam ibn al-qayyim Allah ji kansa da rahama a cikin miftahu daris sa'ada yake cewa lokacin da ya kawo saɓanin malamai game da abin da ya shafi abin da ake nufi da annafir din a wannan aya sai zan takaita akan ra'ayin ƙarshe cewa qalat ta'ifatun ukhra al-ma'na وما كان المؤمن لينفروا إلى الجهاد كلهم بل ينبغي أن أن تنفر كل أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين kamar yadda muka faɗa ya ce abin da ya kamata shine wa'ansu su fita jihadin a samu wa'ansu kuma su zauna a gida su kuma su zo su yi ilimin addini fa'iza ja'at at-ta'ifatu allati nafarat idan waɗanda suka fita yakin suka dawo faƙahat halƙa'ida wannan alƙa'idatu waɗanda suke zaune a gida sai su ba su ilimin da suka samu wa allamata ma anzala ma unzila min addini wal halali wal haram wa ala hadha yakunu qawlu li yatafaqahu wal yunziru lil fiqati allati nafarat tati wa hadha qawlu al aktharina jazama bi zalika ibn al qayyim a cikin misawar da rasu wannan ita ce maganar mafi yawan malamai wa ala haza don haka a fannafiru a nafiru jihadin ala aslihi fa innahu haisu tu'mila inna ma fahimu minhu al-jihad yace shi abinda yasa ma ya karfafa cewa wannan ra'ayin shi ne daidai yace saboda ita asalin kalmar nafir din ai ba a amfani da ita akan tafiya neman karatu ba a cewa yustanfaru littafaqquhi fil ilm wa inna ma ana cewa da ma kawai an ce alistinfar to kai ka san me ake nufi maganar fita yaki ne ba maganar neman ilimi bane ba maganar kasuwa ba ce dan haka maganar jihadi ake yi kuma sai kawo aujuhun. haka zalika yayi magana a cikin bada'iul fawaid yayi magana a cikin zadul ma'ad duka lokaci ba zai bari ba a ce kowane bangare sai mun taba ma kana almu'mina liyanfiru kaffa to a wannan aya tana nuni zuwa ga wata matsala muhimmiya da malamai suka tattauna ta akan hukuncin fita jihadi hukuncin fita jihadi shin jihadi wajibi ne ga kowa dole dole kowa sai ya fita jihadi ko kuma a'a ba kowa ne sai ya fita jihadi to anan Allah ya ji kan ibn al-qayyim da rahama a cikin zadul ma'ad a juzu'i na uku inda juzu'in eh, ko da ke ya danganta da ko ta masu risala a eh, mujalladi biyar ce ko to a juzu'i na uku allah ya ji ɗansa da rahama ya yi dogon bayani akan kashe-kashen jihadi da nau'o'in jihadi da kuma hukuncin fita jihadi ɗin to a ciki mu ɗauki maganar eh, aljihadu bil yadi lil kuffar yaƙin da za a ɗau makami a je a yi da kafirai wannan malamai suka ce al'asulu shi ne fardu kifaya ne ba tilas ne ga kowa ba a a tilas ne ga al'umma saboda shi kansa jihadin kufar ɗin kala biyu ne akwai jihadu addifa shi ne yaƙi domin ku kare kanku akwai kuma jihadu tsalab shi ne yaƙi domin neman yaɗa manufa wanda kuma kamar yadda na faɗa muku a siyasar duniya tun daga sanda Allah ya halicci duniya har yanzu kuma har a naɗe ƙasa wannan yana cikin asawabin ba zai canja ba duk ɗan adam ɗin da yake so ya samu wanzuwa a ban ƙasa sai ya yi jihadi ma'anar jihadin ce taktali da kuma nau'in jihadin yaktali kuma ba wata hukuma ko gwamnati da za ta ginu kuma ta ci gaba da ɗorewa ba tare da tana ɗaukan matakai na kare kanta ba da kuma matakai na yaɗa manufarta akwai manufar da ba za ta yaɗu ba sai da ƙarfi dole ne bare ma kuma yanzu idan ma da ana tunanin kama abin wasu ne suke wasu ba sa yi yanzu dai ka duba ka gani tun daga fardin da abin da ake kira al'alamun jadid new world da suka farlanta mana wani tsari da ake kiransa siyasatul qutbul wahid siyasatul qutbul wahid wanda yanzu America ta yi tabannin sa da turanci da Sheikh Abu Jabir ya kuke ce masa unipolar system wato ya zanto a duniya dole ne akwai uwa maba da mama akwai super power kuma dole ne ita kadai ce za ta yi abin da ba wanda ya isa yi wahdaha la sharikata laha wajen ƙoƙarin yada manufar dole ne ya zanto ta samu wani makami mai ƙarfi wanda a yanzu dole democracy globalization capitalism da kuma me secularism to ko secularism ya ake cewa ne ake articulating ne secularism ko secularism secularism muna cewa al'almaniya ko ilmaniya kaga wani abubuwan guda uku a kansu amerika take jihadi duk inda za a yi demokuraɗiyya a duniya akwai international observers su ga an yi daidai ko ba a yi daidai ba da an yi juyin mulki sojoji sun juyin mulki za a ce ba mu yarda ba me yasa za ku yaka an daina wannan tsarin sai kun dawo wancan tsarin in kuma ta kama kuka ki za a iya yaƙa alhali ba ku zagi babar shugaban ƙasa ba ba ku ɗauki kofisin su ba amma dai tunda kun saba wa tsarin da su sune manya dole su yaƙe ku saboda yaɗa manufarsu tallata manufa ta hanyar ƙungiyoyi yanzu misali ta fuskar siyasa da ƙarfin soja ga neto na in ka ƙi dole a yaƙe ka abinda ya shafi aulama globalization dole a shigo da tsarin da za a yi maganin matsaloli tare kuma babban matsalar da ake so a yi maganinta shine matsalar addini da haka idan ka samu duka waɗanda ake ɗaukar su kamar annabawa a tsari na globalization ta fuskar tunani ta fuskar nazariya ta addini ta fuskar zamantakewa ta fuskar falsafa ta fuskar tattalin arziki ta fuskar entertainment ta fuskar motsa jiki da wasanni duk waɗanda suke zama su yi tunani wanda ake cewa al'ukulul mudabbira da larabci kenan da turanci mai, ake ce musu masterminders ko kuma al-munazzirun al-mufakkirun wanda ake kokarin a ture mu daga fahimtar mu ta asali a dora mu akan irin fahimtar su kuma an ci nasara san fatin extent za ga kira suke zuwa ga a watsar da addinin musulunci ko ma me za ka yi daidai ne ta bayan fage kuma da za a ɗauki abin ɗaya bayan ɗaya ka za ka duk ka je ka koma cikin manya-manyan masu wannan tunanin ta fuskar tattalin arziki kuma in na da ne ma an kaga an ɗauko su ana ƙoƙarin a musu kwaskwari ma a fito da su to abin da suke kira zuwa gare shi dukkan wa'annan tsofaffin ra'ayyuka na philosophers nan da sauran in ka ga mutum ya yi shuhura an sallama masa ana ta yada shi a duniya to ka tsaya ka sake nutsuwa da kyau za ka ga ƙarshe dai yana intikadin addinin musulunci ne asali za a ce maka intikadin addinai ake yi gaba ɗaya hadisi guda kuma sai karshe dai ana so wata ma'aluma sabita kuma duk wanda zai kawo shakka akan addini da zai iya tayar da kaimi ya iya sawa mutane su tashi tsaye ko su yaƙi wannan tunanin kome to za ga kuma ana yaɗa shi a duniya ko da addinin kiristanci ya taɓa wannan mutumin da yake da littafin da larabci muna ce masa shifratu da divinci muke cewa da shi ne su kuma suna cewa da turanci ya gudu cewa ne the court of divinity ko divinity court eh, down brown inda shekara biyu ko uku da mutuwarsa wannan littafin da ya yi shi yana sakin littafin cikin 'yan awoyi irin nusar da aka siyar copies da aka siyar kusan a lokacin har zuwa 2006 ne dama shine ina jin kuma har zuwa yanzu in ba na makara akan ma'aluma ɗin ba shine mafi yawan littafin da aka siyar a duniya a littafin da aka wallafa miliyoyin kofis sun kare kuma daga saukarsa zuwa ga aka haramta karanta shi a a vatican da italy gaba daya da jordan da ina ne da ina ne dan lokaci kaɗan ne amma kuma saboda ya kawo ma'aluma wacce take shakka shakka a cikin addini Jibi, da ya cika duniya ko ina an ta fassara shi da yarurruka daban-daban an yi review dinsa, ya zama topic din tattaunawa tun daga 2006 har zuwa yanzu kusan shekara nawa har yanzu ba a daina yanzu shekara goma sha biyar ko sha shida ta fuskar tarihi idan ka duba littafin wannan nihayatul tarih na fokuyama ake ce masa ko saboda abin da ya kawo na shakka wanda dole za a taɓa addini musamman addinin musulunci shi ma ya zama hero ga malaminsa samuel huntington mai sira'ul hadarat ko sidamul hadarat da clash of civilization shi ma ƙarshe dai tun da alhadarar islamiyya aka sa a wata bautaka dole dai sai an yaƙe mu ta ko'ina ta tunani ta ƙwaƙwalwa ta makami ta ko'ina to jihadu tsalab da kuma jihad na difa gabaki ɗansa abinda malamai suka ce asalin jihadi kamar da ibn qudama Allah ya kansa rama a cikin al-mughni juz'i na tara yake cewa wal jihadu fardun ala al-kifaya shi jihadin din da ake yi da hannu da makami ba wajibi ne akan kowa ba wajibi ne dai akan al'umma gaba ɗaya idza qama bihi qaumun in aka samu wanda za su iya yi a madadin jama'a ta anil baqin to hukuncin ya sauka daga kan ragowar mutane yace abinda ake nufi da fardul kifaya allazi in lam yaqum bihi man yakfi in ba a samu isassun sojojin da za su yi yakin ba kuma har aka zo aka murkushe al'umma saboda rashin wadatattun sojoji to Allah sai ya kama wannan al'umma dole ne a duba a kalli kalubalen sai kuma a yi nazari a gefe guda a ga wani irin ƙarfi ne zai iya zama ya kalubalanci wancan kalubalen in aka yi analyzing aka gano ƙarfin to dole a cika shi sai dai in kun yi iyayenku ba ku da bakar da za ku iya cika shi to Allah zai muku uzuri la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an fahimta ko misali yanzu a ce daula ta musulunci tana da ƙalubale na wata daula a kusa da ita wacce take yunkurin hana su bautawa Allah kuma sai suka ga in suka bari sai waccan daula ta taso ta shigo musu to fa za a kare jini jirgi da haka wajibi ne su su je su tunkari waccan daula shi in ta ji labari su fito a haɗu a wani wurin haɗuwa in ya so kowa in an gama ikoma gidansa wanda yake da nasara au ya mutu al'ajal min huma to kaga dole ba za a ce kawai mu fita yaƙi haka nan jiƙau kana zaune kana talakan ka da tunanin ka ce kawai a fita yaƙi ba dole sai an tsaya an yi amfani da ƙwaƙwalwa tukunna an yi nazarin su waye wa'ancan mutanen ka duba matakan da maza sa ake ɗauka an yi nazarin su tukuna an tabbatar da cewa problem ɗin akwai shi dan in ba problem ɗin to me za ku wahalar da kan kuna da abubuwan da suka fafata yakin muhimmanci ku fara yakan shaidanin cikin ku mana tukuna kamar yadda zamu zo mu ja ayar gaba insha Allah qatil ladina yalunakum to to yanzu sai aka tabbatar da matsalan nan akwai tafa kamar yadda za su yi nazarin mutanen rum ya ji labarin suna raɗe raɗin za su zo su kawo mai farmaki dalilin da ya sa aka ta yaƙin tabo kenan to duk da haka kuma sai an sa 'yan leƙen asiri da bincike sun je sun yi binciken ƙarfin wa'annan mutanen in kun tabbatar da cewa an an zo an haɗu mutuwa za ku yi gaba ɗaya to me amfanin yaƙin ku ne musulhu mana a zauna lafiya kafin Allah ya ba ku ƙarfi a an kuma kun tabbatar da cewa in akwai ma hanyar da za a bu ma a zauna lafiya da su ko su karɓi addini ko su kyale ku huta to sai abu wannan hanyar ta fi sauƙi musulunci ba wai yake a zuzzubar da jinin ba in aka tabbatar da dole sai an yakin to sai a duba sojojinsu nawa ne ya suke in zai yi wa a shiga garin in ba zai yi ba a yi nazarinsu daga nesa an an yi nazarinsu daga nesa a auna makamansu a kamar da Amurka take yi sai ta tabbatar da yanayin makamun kuna da makamun kare dangi ko ba ku da su in duka an tabbatar an gama da shi kenan sai kuma a zo sai ku kuma ku dawo ku ga shin kuna da ƙarfin da za ku iya tunkara su idan kuna da shi to ya za ku yi ku haɗa wannan ƙarfin sai ku tattara ku tattara ku haɗa to idan kuka gaza cewa sojoji dubu kuke bukata sai kuma kuka ce 700 masu je ba wata matsala to sai Allah ya kama ku akan me za ku ce 700 ba ku ta dubu ba dole sai kun haɗa dubun nan kaga kenan ashe ya zama fardun ne alal kifaya fal khitabu fi ibtida'i yatanawalu jami farko da Allah ya ce ku fita ku yaki kowa da kowa ake nufi ka fardil a'yan thumma yakhtalifani fi anna fardal kifayati yasqutu bi fadli ba'd an-nas lah wa fardul a'yan la yasqutu an ahad bi fi'li ghayrihi wal jihad min furud al-kifayati fi qawli 'ammati ahli al-ilm to wannan shine abin da ya faɗa dai kusan abin da muka yi taujihi amma masalar ita ma tana da faɗi da so sai koma zadul ma'ad fi hadi khairul ibad da kuma ahkamu ahli zimma na ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama ma kana al-mu'minu liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun ta'ifatun din shine al-adadu alladhi yakfi wannan ita ce mas'ala ta uku da Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa liyatafaqahu fi din at-tafaqquhu fi din akan ce tafaqaha idza ta'allama wa faqaha idza asra'a fil fiqh fil fahm wa faqaha idza 'alima wal fiqhu huwa al-'ilm an gane ko faqiha yafqahu ala wazni fariha yafrahu kamar da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratu hud qalu ya shu'aibu kaga nan ma nafqahu kafiran ai ma nafhamu kaseeran wannan ya nuna dole ne idan mutum zai tafi ilimi ya yi guzurin fahimta gwargwadon iyawarsa gwargwadon yadda zai iya sai dai in yayi yayi yayi jin duniyar nan ya fahimta fahimtar ba ta zo ba to anan dole za a yi masa uzuri an fahimta ko amma abinda mutane suke yi a yanzu kuskure ne na cewa za mu je jin karatu kuma wannan shi yasa al'ummar mu yanzu ta kasa yin aiki ba za mu je sauraro da fahimtar karatu yawanci ana zuwa karatu ne saboda fashon wani ya ga wani da wani suna zuwa ni ma zan zuwa amma shi karatu dole ne ka je da niyyar fahimta sai dai in ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka fahimta kuma wannan allah ne yake raba fahimtar ba ka ne da ƙwaƙwalwarka take baka ba idan allah ya ga dama sai kasa ya baka allah ya ƙara wani wani yaro wani almajiri allah ya kara masa lafiya wani lokaci da muka je muka halarci ah, hafil na yayanmu ko malaminmu da abubakar muhammad sani birnin kudu lokacin da ya yi defense na phd a madina mun shirya masa walima sai wani yaro daga ilori ya fito ya waka yana yi da nagama ta yarabawa muna ta dariya amma da ya zo kan wani baiti na ce wannan baitin kamar allah ya masa ilhamarsa ya ce al'ilmu mauhibatun rahmani yakshifuhu liman yuridu wa man tasku sariratuhu ya rera shi da yarabanci alhilmu mau'ibatun rahmani yakshifuhu liman yuridu wa man tasfu sariratuhu muna dariya na ce mu daina dariya wannan baitin da ya faɗa haka ne baiwa ce daga Allah yana ba da shi ga wanda allahn da kansa yake so da haka za ku iya zuwa ku ɗari Allah ya zaɓo su a cikinsu ya ba su kuma daga cikin wanda Allah yake ba su akwai man tasfu sariratuhu wanda ya zama zuciyarsa a tsaftace take dama kuma ya zo ne yana so ya samu fahimtar kuma ya koyi wannan ilimin to liyatafaqahu fi dini domin su zo su sami ilimin addini to akwai matu akan ilimin addini da kashe-kashensa da kuma falalar shi kansa ilimin addinin da kuma fita domin neman ilimin addini wanda idan muka fara yanzu kamar lokaci ba zai bari mu ƙarasa ba kuma muna da bako da ya bakunce mu a yau wai yana cewa ka in yi magana ni kuma gaskiya sai na yi magana eh don haka ina so bakon nan namu da Allah ya yi wa Allah ya ɗan leƙo nan domin ko kalma ɗaya ce ya yi la'alla ya shiga aljanna da wannan kalmar mansur ibn ammar Allah ya ji kansa da rahama alwa'iz bayan ya mutu an yi mafarki aka gan shi a mafarki a cikin wani yanayi mai kyau mansur ibn ammar aka ce masa ma za fa'ala Allah bika ya mansur kai kuma ya aka yi muka ganka a wannan yanayi sai ce qala Allah li ya mansur ce wallahi da na mutu abin da Allah ya ce min atadri bima ghafara Allah lak atadri bima ghafarta ka san me sa na gafarta maka sai ce ban sani ba sai ce li'annaka wa'asta fi majlisin min majalisik saboda wata rana ka zo kayi wa'azi fa baka abdin min ibadi sai wani bawa ɗaya daga cikin bayina yayi kuka to wannan kukan da yayi kai ba wa'azin naka wahalar da ka sha ba a fawahaftuka la don haka sai na ce to albarkacin wa'azin nan da ya ji ya shiga aljanna hula ka kai ma kuma sanadiyar ka sa wani ya wa'azantu kai ma ka shiga aljanna shi sa kalma tana da matuƙar mahimmanci amini na ne kuma aboki na ɗan uwa abokin da'awa a sheikh ya fi shahara da ten abdul kuma naku ne na nan abuja a ɗaya daga cikin malaman da muke alfahari da su cikin masu da'awa da harshen turanci da hausa wanda yana cikin waɗanda suke da tsaftatacciyar da'awa da harshen turanci fiye da da yawa daga cikin da'awar da ake da turanci galibi ta fi sifantuwa da wa'azi da ɗan tarihi haka wanda zai ɗan sa mutum ya zabura fiye da ma'alumatu na ilimi sosai wanda ake kwaso su daga littafi ina bibiyar karatuttukansa kuma gaskiya ina jin abin ni kaina ina amfana kwarai da gaske na san zai zo ya amfana da mu insha Allah tabaraka wata duk da gaskiya ba manhajin mu ne ziga mutum amma abin da zan faɗa a kansa ya fi haka تفضل مشكورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة magana kamar كبرين دانا تشيما مالا تنجينا tun مشي na gaya قتكيا ni ɗalibi ne zan zo ji karatun ƙaru kuma wallahi na ƙaru na ƙaru sosai wannan wato bayanan da ya ɗauko ta fuskokin tafsiri na wannan ayar da ake magana akwai wani bayanin da a yau na fara jin shi gan ko na ƙaru gan ko shika ɗalib tsaka ya zama ke na haka saboda haka na san maganan da ya ɗauko na wanda aka gan shi gidan aljanna wannan dai malam ya ɗauko shi ya san zai yi encouraging ɗina kenan ta sun baka wa zan zo ba saboda haka zan zan ɗan yi magana ko da minti biyu ne dangane da abin da malam ya faɗa hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim na muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhuma manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace sami'tu naji manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa mai yuridillahu bi khairan yi fid din duk wanda Allah marukakin sarki yake nufin shi da alkhairi Allah yana shi fahimta alfaham sahih yufaqihu ai bi ma'ana fahimta abinda malai mana fassara Allah yana bashi fahimtar addini fahimta ingantacce ne ibn taimiyya cikin majmul fatawa ɗansa yake cewa Allah yana bashi ilimin gane abin da yake halal da abin da yake haram wannan shi ne fahimtar addini shi ne abin da kowa yake ya ce ibn taimiyya ya ce ba ku ji Allah ya ce ya tafa fi din ba wajen fassara wannan hadisin ya ce ba ku ji Allah ya ce ya tafa fi din ba ai fahimta kenan wannan kuma yana ɗaya daga cikin abinda da nake so mu rike abin da mala ya faɗa daga ƙarshe niyyar mai zuwa wajen karatu ne fito da kai za mu tafi karatu ko kuma zan tafi neman fahimtar addini wanda zai gyara min rayuwana wanda da yawa abinda malam ya faɗa ba mu isa mu ce ƙarya ba ne ana ta tafsiri kowane shekara ta yi tafsiri daga farkon ramadana har ƙarshe musulman kuma ba su gyaru ba abin ya zama abin takaici za ka fara tunanin shin masu tafsiri ne ba su iya ba ko kuma waɗanda suke zuwa ne ba sa fahimta ga shi dai kullum ana tafsiri masallatai daga farkon ramadan alƙarshe amma kuma da an gama kamar ba karantar da mutane ƙur'ani ba ba ne tsoron allah ba ne ɗabbaƙa abin da aka faɗa cikin rayuwarsa ashe yana da alaka da malam ya faɗa mutum zai kyautata niyyarsa ne wajen fitan ni'imar fahimtar addini kuma abin da kake dan fahimtar sa ashe kana nufin yin aiki da abin kenan in ka fahimce shi zaka yi aiki da shi amma idan ya kasance za mu fita karatu mu tafi mana za mu je tafsiri iyakar annan sai ka ga mutum bai amfana da komai ba saboda haka da Allah mu yi kokari duk abin da yake faɗa na Allah kaɗai sai ra ababen da na amfana da sunan ni kullum abin da nake cewa wallahi ban taɓa zuwa majalisin karatu da ban karu ba wallahi al'azim ban taba zuwa majalisin karatu da ba karamin ababai na samu ba yanzu nan dan zaman nan da na yi wanda na san wallahi zai gyara min ilimi na sosai ashe kaga ya zama mana dole mu fito mu tafi inda ake karatu mu neman ilimi mu zama masu kankantar da kai wajen neman ilimin nan kada mu yi girman kai mu saurari abin da mai ilimi yake faɗa saboda mu ƙaru mu fahimci abin da yake faɗa in ba mu fahimta ba shi yasa ake aswal wal jawab idan ba ka fasa da ma'anar fitowa karatu shine zambin fahimta idan ka saurari karatun baka fahimci abin da aka faɗa ba sai ka ce ya sheik in dai su'al sai ka tambaya ya saboda baka so ka tafi da sunan naji karatu tafsiri tana so ka tafi ne da sunan na fahimci tafsirin ayar kaza ni kam yau na fahimci wannan tafsirin Allah shine shaida kuma Allah saka wa sheik Abdulsalam wanda aka fi sani da baban gwale Allah saka masa da gidan aljanna Allah marukacin sarki sa ya zama cikin waɗanda za a samu askin addini ta wajensu Allah marukacin sarki ya yafe mata kurakuran samu ma Allah ya yafe mana Allah ya azurta mu da ikhlasi ga baki daya Allah ya albarkace mu ga baki daya da muka zo nan kuma Allah ya azurta mu da fahimtar nan dai da malam yayi tafsiri akan shi yau Allah ya sa muna cikin waɗanda za su samu kyakkyawar fahimtar addini kamar yadda na ce malam ne sa ne wannan magana ina fatar Allah ya tara shi cikin ladan nan da zamu samu da ku ke daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya saka da alkhairi architect architect ne malam wato kimiyyar zane kuma dan kasuwa sannan kuma malami Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan abu da muka ji kuma addu'o'in da malami Allah dan jabatan Allah dan amrum Allah Maha Kuasa itu maha khair dari kita wa dari Allah dari kita wa Allah Taala Allah Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah تكفي اليأس من أي قوم، ألا تكفي الشرك من أي قوم، ألا تكفي البدعة من أي قوم، الله تكلم عن الاخلاق الله تكرم عن التبرك فاعتبرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أولي النار فتكاثرت الدنيا إلى هنا الله فتكاثرت الدنيا أنتم الله فتكاثرت الدنيا لا هنا الله ما رأيت تكاثرت الله تكاثرت من البر يا يوم تكاثرت الدنيا الله تكاثرت الله كلمة الجنة لا يوم تكاثرت الجنة wanda suka yi saura su tare da Allah ya sa su suka da imani Allah ta ba su rayuwa mai daɗi a duniya da lafiya ya san mu Allah ya tura su da kyakkyawan tafarki Allah ya biyar da mu daɗi da su Allah ya biyar da su daɗi da mu mata ya Allah ya shirye Allah ya biyar da su a tafarki duk wani wanda ya da ta sawa'un da tsawa ya kan kowa da ruwa da suke yi mun ko da suke aikuwa da su addu'a Allah ya ba su mazaje na gari Allah ya ba su mazaje na gari duk wanda kunci a cikin rayuwar su ta aure Allah ya yi Allah ya yi masa marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi ba su ya rabu da suke neman sana'a da aiki da amina Allah muna roƙon ka ka ba su Allah ya yi ka ba su Allah ka ba su dan kasuwar da ma'aikatan mu Allah ya yi sai na ku albarka wanda ake yi ba shi Allah ya biya wannan ke ba ma da kunci na haya wani sauransu Allah ya yi ya yi اللهم صل على محمد وعلى وبارك على محمد وعلى ازواجه وذرياته كما باركت على اهل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم نحن عبيدك بنو ايديك بنو ايمانك نواصينا بيدك ما فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسالك بكل اسم هو لك قبلت في نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم غير عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا الله قال قصة عنا في أحسسنا أن تبارك ويسر الله تجارنا يا ابن الله تجارنا الله تجاوزنا أمنكم يسرون فأنتم معلومين wannan malamin da zaka wannan zaɓe ne ta ko Allah ya nan zaɓi nan ne Allah ya saba mu da zaɓa Allah ya zaɓa mana wanda zai fito wa ranka wajen mu'amalan ka ne mu kuma Allah ka sa mu zama masu tsara da biyayya Allah ya ka kawo mu da zuwan wawa da cikin Allah muna roƙonka akwai ƙananan yara da ciwon su da ba akwai tsofaffi akwai masu bauta gare ka a Allah muna roƙonka Allah ya sa bautar masu bauta da ƙarar masu sa'a da zama sanadiyar fitar mu kuma ta zama sanadiyar yajewa da sauƙaƙe da zura muwawa da masu wawan Allah na wa kanka ta biya mana buƙatun mu gaba ɗaya. Subhanallahi wa bihamdihi, Allahu la ilaha illa anta